This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau ranar Laraba 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanan labarai. wasu zuri'a guda shida daga siriya da iraki sun shiga sahun ko kuma tsarin nan na kungiyar tarayyar turai na taimaka wa 'yan gudun hijira sun kuma sami mahalli inda za a rarraba su haka kuma shugaban kasar masar da firaministan birtaniya sun yarda da tsaurar matakan tsaro a wajen yawon shakatawan nan na sharm al-sheikh Firaministan ƙasar Romania Victor Panda ya ce gwamnatinsa za ta yi murabus biyu bayan zanga-zangar da ta bukaci su yi haka. yanzu idan shi mai son zuba jari aka shimfiɗa mara ƙarya ya amfani da wani ya taka ya shigo Najeriya ya zo ya ga abin da aka alƙarwanta masa ba haka yake ba an masa adalci kakakin fadar gwamnatin shugaban kasar najeriya kenan a lokacin da yake mai da martani ga cece kucen da wasu 'yan jam'iyya a dawa ta pdp ke yi akan furucin da shugaba muhammadu buhari ya yi game da halin da tattalin arzikin kasar ke ciki za ku ji karin bayani an jima kaɗan bayan haka muna ɗauke da rahoto akan dalilin da suka sa kotunan sauraron kararrakin zaɓe a najeriya ke soke zabuka. Za kuma ku ji rahoto a kan cunkoson shara da bola da jihar Kaduna ke fuskanta yanzu haka sakamakon yajin aiki da ma'aikatan kwasar sharar ke yi. Bayan haka kuma za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Wasu zuri'a guda shida daga Siriya da Iraki sun samu shiga shirin kungiyar tarayyar Turai na taimakawa 'yan gudun hijira samun muhallai da suke fama da matsalar da suke ta kwararowa daga kasashensu. haka kuma wannan tsari shine zai zama ya taimaka musu inda za a kwashe su daga kan iyaka zuwa kasashen an saka iyalan a cikin jirgi a ranar laraba daga afen babban birnin kasar girka zuwa wani dan karamin gari mai arziki da ake kira luxembourg fiye da 'yan gudun hijira 580 ne suka fantsama cikin kasar girka da nufin kutsawa kasashen turai masu arziki a watan satumbar bana ne kungiyar tarayyar turan ta amince da jigilar kai 'yan gudun hijirar na kan iyakar tarayyar turai zuwa kasashen da ke da yarwar basu matsuguni iyalan da aka kwasa a ranar larabar su ne iyalai na farko da aka fara da su a wannan tsari da aka shimfiɗa haka kuma a ranar laraba ta yau din ne jami'an kasar hungary suka amince da karɓar binciken daga kasar austria game da mutuwar 'yan gudun hijirar nan da ake tsammanin an yi safarar su ne su guda 71 da aka dankare su a cikin wata babbar motar na'urar sanyi har suka mutu matsalar mutuwar da ta zama ɗaya daga cikin matsalolin da ke bayyana hatsarin da ke tattare da safarar biladama a duniya musamman a wannan lokaci da turai take fama da kwararar bakin haure Shugaban ƙasar Masar da Firayim Ministan Birtaniya sun yarda da tsauraran matakan tsaro a wajen yawon shakatawan nan na Sham El Sheikh, wajen da ya zama mafarin inda jirgin yakin Rasha ya fada a yankin Sinai a ranar Asabar ɗin da ta gabata. kamar yadda sanarwar ta fito daga ofishin firayim ministan birtaniya cewa david cameron da shugaban kasar masar abdul fattah el sun tattauna ta waya gabanin ziyarar da zai kai birnin london sun yarda da tsauraran matakan tsaro a filin jirgin saman da ke wajen shakatawar a misira har yanzu dai ba wasu dalilan da aka bayyana na sanadiyar hatsarin jirgin da ya hallaka mutane 224 Wata na'urar tauraron dan adam ɗin sojojin Amurka ta ƙyallaro hasken faɗuwar jirgin da ya faɗa a yankin na Sinai. Hukumomi dai suna kyautata da zato an harbi jirgin da makami mai linzami ne kafin ya tarwatse ya fada nesa da tazarar kilomita 9,400 a Saharar Sinai. Tuni dai jami'an Masar suka shiga binciken musabbabin faduwar jirgin. shugaban masar ya yi watsi da jita-jitar cewa 'yan kungiyar isis ne suka harbo shi wannan jirgin kamar yadda ake yadawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Firaministan ƙasar Romania Victor Panda ya ce gwamnatinsa za ta yi murabus biyu bayan zanga-zanga da ta buƙaci su yi haka sakamakon gobarar da aka yi a wurin wani shakatawar dare wanda ta kashe mutane 32 a makon jiya. Mr. Panda ya bayyana a sanarwar da ya fitar cewa yana fatan hakan zai sauƙaƙa kuma tare da gamsar da su masu zanga-zangar da suka yi tattaki zuwa tsakiyar birnin ƙasar inda suka taru a tsakiyar Bucharest. Masu boran sun nuna cewa akwai jami'an gwamnati da dama da aka ba wa cin hanci domin ba da izinin yin taro na shagalin a inda bai kamata ba wajen da yake da cunkoson jama'a kuma mai ƙarancin kulawa 'yan wasan guda 32 ne suka halaka a ranar juma'a sannan kuma kusan mutane 200 suka yi mummunar jikkata bayan da aka gama harba wutar murna da ta yi tartsatsi a lokacin wasan wanda hakan ya faru bayan kuma daga nan wuta ta tashi a jikin rufin ɗakin inda mutane garin fucewa suka tattake junansu guda 400 suka jikkata a lokaci ɗaya. makonni kaɗan kafin taiwan ta gudanar da zaben gama gari shugaban ƙasar wato shugaban ƙasar ma ying ya bayyana cewa zai yi tattaunawa ta gaba da gaba da shugaban china shi jinping a singapore zaman wanda za a yi shi a ranar asabar mai zuwa zai kasance na farko tsakanin taiwan da china tun bayan shekarar 1949 wanda hukumomin china suka ce zai kasance mai cike da ɗimbin tarihi a dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu sai dai a taiwan tuni ɓangaren 'yan adawa suka fara nuna shakkunsu kan wannan tattaunawa inda babban wato dubban mutane suka fara turawa a taifai babban birnin taiwan wasu dai na kira a tsige mr ma daga mukaminsa suna masu cewa kafin a sake zaben shi shugaban ya sha alwashin ba zai gana da shugabannin China ba ko kuma su tattauna batun haɗewa. China dai na ikirarin Taiwan wani bangare ne na ƙasar ta kuma tana neman bangarorin biyu su haɗe. Sai dai mafi yawan al'ummar Taiwan ba sa goyon bayan sake haɗewa da China. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Wata takaddama ta kaure tsakanin fadar gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari da wasu 'yan adawa da ke jam'iyyar PDP dangane da bayanan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na cewa Najeriya na fama da talauci a sanadiyar matsalar tattalin arziki da gwamnatinsa ta gada. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. wannan bayani ko shaka babu ya jawo cece ce inda jam'iyyar pdp take ta nuna cewar bai kamata a yi wa ƙasar najeriya wannan fallasa ba domin zai iya firgitar da masu ƙoƙarin saka jari a cikin najeriya akan haka ne tuntuɓi wani ƙwararre kan sha'anin tattalin arziki wato malam shu'aibu idris domin in ji ƙarin bayani akan ko nan kalaman na shugaba muhammadu buhari za su iya kai ga masu saka jari su firgita daga shigowa najeriya shugaba ko kuma wani eh, jigo a cikin gwamnati wanda yake rike da wani mukami eh, akwai maganganun da ya kamata ya yi akwai kuma maganganun da koda ya san su bai kamata ya yi su ba a duk lokacin da aka ce misali ministan kuɗi ko eh, shugaban babban bankin najeriya ko kuma kan kan shi uwa uba shugaban ƙasa ya fito ya ce ƙasa ta talauce ko ba za ta iya biyan albashi ba ko kuma wasu abubuwa waɗannan bayanai ne masu tsoratarwa masu razanarwa A ba dole ba ne shugaba ko kuma cikin waɗannan da na lissafa masu rike da irin waɗannan mukaman su fito gaba gaɗi su ce kaza ne duk da gaskiya ce suka faɗa bai kamata ba lalai bane ya kamata a faɗi wata kila gaskiyar tana buƙatar a sa mata wando ko har da riga saboda ba dai a yi mata kwaskwani ma ba don a faɗi ƙarya a ɗan yi ta cikin shigifa saboda kada a razana ko a tayar ma mutane da hankali. To amma a waje ɗaya Malam Garba Shehu kakakin shugaba Muhammadu Buhari yana yi min tsokacin cewa lalle wannan bayanin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi gaskiya ne saboda shi mutum ne da aka zaɓe shi akan gaskiya kuma ba lalle ne a ce ya zo ya gaya wa duniya ƙarya ba. Eh to yanzu idan shi mai son zuba jari aka shimfiɗa mar ƙarya ya amfani da wani ya taka ya shigo Najeriya ya zo ya ga abin da aka alƙarwanta masa ba haka yake ba an masa adalci da yake nan abu na biyu kuma shi ne shi shugaban Muhammadu Buhari Najeriya da suka zaɓe shi kirari ake masa ana cewa mai gaskiya ko to kuma ya zo ofis kuma a ce gaskiyar nan da aka san shi da ita ya jingine ta <laughs> ya yi ƙarya kenan ita wannan shi pdp idan sun yi wannan shimfiɗa ta yaudara don a samu wata bukata da zai a biya wannan ya rage nasu kuma yanzu ba ga shi jama'a suna gani ba a gani najeriya ga ta baki ne shugaba buhari zai faɗi baki ne bari ne zai faɗi baki ne ƙasa kuma sai a bita a hankali yadda ba yake cewa in ba ki gashin wance ba za ki kitsan wance ba sai mu zauna daidai gaskiya inda Allah ya je mu yi kokari mu haɓaka tattalin arziki mu gina in ƙasa ta azurta tattalin arziki ya bunƙasa ana iya faɗaɗa abubuwan nan ana iya fantamawa a yi amma dai yanzu ba lokacin kasan ba ne abin da yake nuna kenan. Madalla a gaishe da Umar Faruk Musa. Lauyoyi da 'yan siyasa a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci bisa yadda a wannan karan kotunan sauraron kararrakin zaɓe ke ta sassoke zaɓuka. Wai shi me ya kawo hakan? Hassan Maina kai na daga birnin tarayya Abuja na da ƙarin bayani. a 'yan tsakanin nan da kotunan a sassa daban-daban na Najeriya sai ci gaba suke da sassoke zaɓuɓɓuka kama daga soke zaben gwamna Yusuf Wike na jihar Rivers da ma kakakin majalisar dokokin jihar zuwa soke zaben sanatoci a jihohin Taraba da Ogun har ya zuwa na 'yan majalisun tarayya a makwabtan jihohin Yobe da Gombe ya zuwa Nasarawa da ma sauran jihohi da dama. Lauyan tsarin mulki a Najeriya barista mai nasara Kogo Ibrahim ya yi bayanin abin da ya janyo haka. Girman nan da fannin shari'a ya yake karuwa da shi ya ta'allaka ne ga yawan shari'o'i da ake yi da kuma yawan dokoki da ake yi a ƙasa shine suke ba da abin da yake ake amfani da shi a matsayin madubi wanda za a rika waigawa baya domin a rika gani za a rika ba da misali da cewa a ah, ai shari'a da ta faru tsakanin wane da wane ga abin da aka dogara da shi wajen yanke hukunci kaza to saboda haka tunda sun yi daidai da shari'a irin ta wane da wane saboda haka mu ma muna sa ran kotun nan muna roko ta duba wannan ta ba da hukunci kwatankwacin irin wannan yayin da ake ganin sashen shari'a na taka rawa Muhammadu Bello Arabi wani shahararren matashin ɗan siyasa a Najeriya ya ce. Ba a yabon ɗan kuturu sai ya shekara arba'in. Ka duba wararrafi da ke gaban kotuna yanzu a Najeriya musamman na zaɓuɓɓukan nan da ya wuce. Shari'a ne iri ɗaya a jihohi daban-daban amma sai ka a wata jiha an yanka hukunci na wata jihar kuma an yi watsi da ita. Domin wannan abun yana ba mu mamaki. Misali wai a ce hukumar EFCC ne ka kama wani jami'i da cin hanci da rashawa amma sai a ce wai kotu ta kyale ta sha toka a idonta wai sai ta ce wai har yanzu waɗannan shaidu da aka kawo ba su isa ba a bar maganan cin hanci da rashawa ka duba maganan cat reader din nan da ake magana wasu gurare za ka samu ba cat reader ma ba a yi amfani da su ba ma wani babban abin da ke jan hankalin masu bin diddigin yadda shari'un nan ke kasancewa shine yadda za a iske shari'u iri ɗaya amma hukunci daban-daban washin me ke jawo haka ga wani ƙwararren lauyan tsarin mulki barista yakubu salebawa. mutuna fa mutane ne duk wani dan adam wannan ajizi zai iya yiwuwa yana da kasawa kotuna na zaɓe ko duk kowace irin kotu da ka sani za ta iya kuskure akwai kuma wadda kotun kuma da za ta iya ba ma kuskure ba za ta iya ganin gaskiya ta take gaskiya sai tsarin mulki ya ba da dama ya tsara kotuna a Najeriya suka zama kashi kashi so kotuna suna da akwai wanda za su kuskure akwai wanda ba ma kuskure ba da ba take gaskiya ne ko kuma kin gaske amma shi yasa aka ba da dama cewa ka je gaba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria madalla a gaishe da hassan mai na kaina Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Kaduna inda masu aikin kwasar shara ke gudanar da yajin aiki, abinda kuma ya haddasa cunkoson shara da bola a wurare daban-daban. Ita kuma gwamnatin jihar ta ce ta yanke shawarar ɗaukar yara daga gundumomi daban-daban daga jihar don aikin kwashe sharar. Ga Lawal Isa Ikara da ƙarin bayani. Dabta Ya'u Usman shine kwamishinan muhalli na jihar Kaduna. kuma ya ce abin da ya sa ruwa ya yi tsami tsakaninsu da masu aikin kwashe sharan nan shine sun ce a gyara ne kawai su kuma suka tafi yajin aiki abin da ya faru shine muna da yan kwangila wanda suke kwashe shara dinna kwangila din da muka shiga tsakanin mu da su shine za su yi sare ciyawa su haƙa gwata su kwashe gwata din su je su zubar a yi shara a kwashe a je a zubar to sai muka lura cewa ba su yi wa'annan abubuwa ba duka bane suke wani abubuwa so shine muka rubuta musu leta na warning cewa dukkan su gaba ɗaya su gyara yadda suke yin aikin su muna ba su wasiƙa su ma sai suka ba mu wasiƙa cewa za su fara yajin aiki kuma da ke gwamnati dole ne ka shirya saboda irin wayannan abubuwa suna fara yajin aiki shine mu kuma muka fara aikin da kanmu akwai wasu su a ciki wanda su sun ce a isa ta tantance su ba so sai muka ci to kafin dai a gama resolving din wannan rikici me yasa ma ba za mu amfani da yaran nan masu rinka share mana kafin a yi resolving issue din da muke da su da su yan kwangila ba to yanzu abin da muke ciki shine mun riga mun dauki yara guda ɗari a kowane ward yadda ake aikin nan wanda za su mana aikin nan an riga an ɗauke su gobe za musu training kuma za a raba musu kayayyakin aiki a ba su aidika da sauransu da haka da kayan da za su aiki. sai dai fa sakataren kungiyar masu aikin kwashe sharar a jihar kaduna alhaji usman umar hassan ya ce samsam su ba ma yajin aiki suka tafi ba kore su dai kawai gwamnatin jihar kaduna ta yi yana mai cewa dole ne dai gwamnatin jihar kaduna ta biya su su sukan da suke binta gwamnatin jihar kaduna ta bamu takarda na sallaman aiki ta sallame mu gabaki daya daga aiki dama ba yajin aiki muka tafi ba mun gajiya ne saboda mun yi wata shida muna bin gwamnatin jihar kaduna ba su suka na ayyukan da muka yi mata mun ta kokari a biya mu kudaden mu har mun zo na da mai girma shi gwamna mun zo na da sa shi na investment mun zo na da kwamishina ba su ɗaya ba su biyu ba akan maganan mu saboda su taimaka ba mu ce da sai sun biya mu duka ba ko ragewa suka yi saboda harkan shara kamar dai yanzu yadda ake ganin yadda ake fama da shi kullum ne sai ka kashe kuɗi. amma sun ce an rubuta muku takardar korafi akan yanayin yadda kuke aikin ba yadda aka yarjejeniya ba ne maimakon ku ba da amsa kawai sai kuka ce za ku je yajin aiki. to gaskiya ba a yi mana adalci ba mutum ne da ya maka aiki baka ciyar da shi ba baka ciyar da shi ba ya maka aiki wata biyar ya din ya tambaye payment din in shi kawai sai ka dauka ta don wani ka ce kai aiki ma da yake bai gamsa da kai muka ce to ba mu aje aiki ba ba mu komai ba a ce a kore mu in ba mu aiki an sani yanzu ga bololi nan duk ya ishe mutane tsakanin ku da gwamnati yanzu akwai wata maslaha ne a ƙasa ko ko kenan an rabu to su dai ba su neme mu ba amma dai ka san ba za mu bar kuɗaɗen mu ba kuɗaɗen wata shida amma kawai da labarin cewa an ɗauki sabbin ma'aikatan da za a daga a mazaɓu za su yi aikin shara eh muna da wannan labarin abin nan to muku sai muka abin ma ya mu dariya yaran da ake cewa za a kai su a kai su makaranta su ne kuma za a ɗauka a mai da su baban bola mu ba da yara muke aiki ba ita dai wannan maganar turka-turka tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da masu kwashe shara a jihar Kaduna ta jawo ganin kazanta a wasu yankunan jihar kaduna da tuni ma'aikatar muhallin jihar kaduna ta duka wajen ganin ta kwashe kafin a samu daidaito kafin daga bisani rahotanni ke fita cewa an riga an rabu baram-baram tsakanin gwamnatin da su ma'aikatan kwashe sharar isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a nigeria. idan ba musanci eh, a gaishe da Lawal Isa Ikara. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 10 da minti 18 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta ga rago. Jama'a barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin himma ba ta garago. Idan masu saurare na biye da mu, filin na tattaunawa ne da wani ɗalibi Aminu Isiyaku Abdullahi dan jihar Kano a nigeria wanda ke karatun digirinsa na uku a Ingila a halin yanzu. Kuma wannan shine kashi na uku kuma na ƙarshe. A shirin da ya gabata dai, Aminu yana muna bayani ne game da yadda ya ga mallakan abubuwan jin daɗi a kasashen turai musamman game da mallakan gida. Aminu, ja mu je. Domin kaga wannan sai ga mutum ya yi aiki a nigeria. ya kai shekara da shekaru sai kusan ko ya kusa taya ne sannan ne zai iya ah, samun gidan da za a ce mashi domin abin da za a biya shi a ciki za ka rinka ci kana sha to nawa za ka ajiye za ka je ka samu fili ka biya ka yi takardu sannan ka fara siyan bulo ruwan da za ka yi a ginin ma sai ka siya to sannan komai da komai wannan shekara nawa zai ɗauki mutum. to amma gaskiya ba wahala. eh to tunawa ni a nan department dina hmm. lokacin da ne masters ban sani ba dai ko yanzu sai dai baka faɗa mana kwas ɗin da kai ba da kuma wanda kake yanzu eh ni na karanta geology ne a zaria abu zaria kenan shekara 2005 biyar. gama inda ya shafi ilimin ƙasa ƙasa da ma'adinai ma'adinai eh, eh to abin da karanta kenan a abu zaria to kuma sai na dawo nan nan na yi masters a engineering geology abin da ya shafi ilimin ƙasa amma da yadda za a iya yin amfani da ƙasar wajen sarrafa ta wurin yin gine-gine a kanta da kuma yadda za a iya yin amfani da misali wato kamar a ce tono na ma'adanai a cikin ƙasa ɗin yadda ƙasar za ta zauna to sannan kuma ta bada damar da za a iya tono ma'adanai misali wurin mining ko wajen da za a iya kwakula ƙasa ɗin a yi titin jirgi na cikin gagashin ƙasa wannan tunnelin kenan da kuma hmm. yadda za a iya yin gini a kan ƙasa ginin ya zauna da kuma yadda dai za a iya dai rage kasar ba tare da ko ta yafto ko wani abu da shauransu ba to yanzu kuma digiri na uku ina yi ne akan abin da ya shafi ah, ah, ah, wato dai kamar abin da ya shafi man fetur amma ba wai directly yadda ake tono man ba hmm. amma dai ilimin yanayin kasa din wanda ya shafi man fetur man fetur shamin in ya dawo in ya ga kasan da za a iya samun man fetur zai iya ganewa eh to in Allah da zai yake abin da zai makaranta din kenan hmm. amma ya bai shafe shi sosai sosai gaskiya to wace shawara za ka baiwa masu tunanin zuwa kasashen turai ingila eh. america kasashen turai ne domin yin irin wannan abin da kake yi eh, shawara ne in sun zo ai akwai dama ah, da mutum zai iya samu ya yi irin wannan karatun domin nan suna da kayan aiki suna da malamai da kuma kwarewa da shawararsu in mutum ya zo ya haƙuri in allah da mutum zai iya samun nasara kuma ba yajin aiki a ba yajin aiki ba magana yajin aiki magana ma da ke son gaya maka din da azumi nake cewa a nan department dina eh. wanda mota hawarsa eh. a nan department din wato ta fata kowa kyau shine security department din mai gadi security fa mai gadi motar shi ta fata kowa kyau a department ta fata HO din kyau ta fata shawarar malaman kyau don shi kansa HO din ma keke ke hawa to ko kila ne ne eh. ko kila dure yadda wasu ke cewa komai za ka sayi nan kasashen turai bashi ne ko me kake so bashi ne amma za ka samu ha inda kana da aiki kamar yadda ka ce amma bashi eh, eh, to amma kuma wani abin da za ka duba da sai gani to za ka ce ga profesa shi ne hod amma kuma keke ke hawa ya zo daga gida ya zo ofis sauran lecturers din biyancin su ko su zuwa kasa ko kuma su hauke ba wai ba su da watakila motar bane a gida ba lallai ne a cikin amma dai zai wuya ka gansu a mota to amma me yasa kake jin haka eh to ai ba sai lalle ka mallaki mota ba ai ba ka buƙatar mota sosai dan da abin da kake so mota taimaka. in ka kira tafi za ta maka a lokacin da kake so to ga ba sai lalle ka mallaki mota ba in ma ka mallaki motar za ta zama maka ma nauyi ne domin duk inda zaka je kai parking ɗinta kana nan kana tunani lokacin parking ya wuce sai ka je ka biya kuɗi in ba haka ba za a je a sa maka tara ko wani abu to ko dan wannan dalilin shi yasa su kansu ma gwamnatocin suke ba sa ma nuna cewa ya kamata kowa da kowa ya sai mota to ka gani ka an zo an rage gusulu a cikin gari a rage kuma wa'annan abubuwan da ke jawo mamaye yanayi da su pollution da shauransu a cikin gari nufin gaskiya wannan din ya ɗin bani mamaki da sha'awa muka kaga yanzu a can a gidan najeriya yanzu misali in aka ga babban mutum ma yana tafiya a ƙasa sai ga ana ce a ah, lafiya malam wani ina mota hakan bai kaza ga ana yi a ah, wai lafiya wai an ganta tana tafiya kafa sai an tambaye ka uh, motan ka baka a tambayi iyalan ka sai an fara tambaye ka wani ina mota sai wani ɗauka to yanzu ba da motan ne ko an sace maka motan ne ko lafiya dai ko ta lalace ne mm. su ka a nan wurin ba wani ba magana mutane ya su ya su na sun na fi sha'awar ka su ganka akan ki a shi yasa yanzu a nan kasan kafin ka ji an ce an sace mota daya to ko in Allah da sai an sace keke ya fi su goma keken nan dai keke an fi ɗauke ki an fi keke a nan akan mota. to oya ma batun aikata ayyuka a sha nan yake ne fashi da makami da makamantansu. a ba magana fashi da makami a nan ba da ran da za ka yi a nan ko wani lungu na za ka shiga wani tare ka anan ya ma fashi a ba dan ka san da yake suna da yin wannan kyamarori da suke sa ko ina kuma dai akwai security kuma a maganar da muka yi da kai d'azu rayuwa nan ba ta da wahala kayan more rayuwa ba wahala za ka samu to me zai sami wani dalili ne zai sa mutum ma ya ce bari tunani ma ya zai fashi kuma kila ba a rike yawan rike kuɗi na. ba a rike kuɗi don in tuna lokacin da muka zo an ba mu kuɗi a najeriya za a gani in mun je kanti in muka cira fan hamsin wannan muka kai ta kanti eh. to kafin a shi fan hamsin din nan sai ka gani sai yaron mai kantin ya danna ta ƙararrawa sai wani babban shi ya zo ya zo ya duba masa cewa wannan kuɗin mai kyau ne ko wani abu ko kuma ya ɗauko wani miro haka ya yi rubutu a kai ba rubutun da zai fito wurin kamar wani abin da zai nuna cewa da ya mai kyau ce ba sa kashe ta ba ta rage kuɗi su su komai da kati suke to ka ko an tsare ka ba za a ansa hannunka kenan to to in ba an tsare ki to ki ko sai dai ko waya ko wani abin da ke hannunka to ka gani zai ya kuma inda za a maka wannan abin ya mana cewa babu kyamarar da za ta iya rikodin abin da aka yi ma ko a daidai wajen ko kuma a gaba ko baya so daga bayan ka je kai rafo za ka iya caga wajen to za a iya zuwa a je a tracing a ce to duk wanda ya maka wannan abin ga layin da ya biyo ko wani abu za a ga an zo ana neman sa kuma to kenan yan sanda za su kawo wanka mutum su shirge shi na wurin yadda ake yi na najeriya ba ai ko tun da za ka ana inda ba wai bindiga ka rike ba ko rike su daman nan kasan ingila ba su da bindigogin watakila sai bai ko wuka amma tun da za ka zai ya ga dan sanda wai ya zo ba laifin da ba wani abin nan kawai ya za kama ka da duka ko na sai dai ya zo a hankali ya kama ka ya sa maka an kwaɗin ya tafi da kai a cikin mota cikin girmamawa. To masu aure nawa kuma kawo ƙarshen wannan hirar da Aminu Isiyaku Abdullahi sai wani satin kuma a ji mu da wani bakon amma duk bakon namu da injiniyan da ya samu na shira faifai Kalib Get Tacho naku Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Tuma da Allah saƙo na farko ya fito ne daga Muhammad Dambam da Salihu Isa Fana da Hawwa Musa Fana inda suke cewa shakka babu sojojin Najeriya sun cancanci yabo gani yadda suke farautar 'yan Boko Haram lungu-lungu a duk inda suke. A ƙarshe muna fatan alheri ga sojojinmu na Najeriya. Shi kuma Isa Mai Kati gashuwa cewa ya yi salamu alaikum zuwa Hausa. muna kira ga gwamnatin tarayya da ta jihar borno da su taimaka wa mutanen da aka kwato garuruwansu daga hannun boko haram musamman irin su goza da sauransu ganin irin mawuyacin halin da suke ciki sai kuma sakon yahuza sahabi dan da kamba da mu da muhammad tafawa balewa wanda suka ce ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta tashi tsaye wajen magance cin zarafin 'yan jarida da ake a ƙasashen duniya ganin yadda suke fuskantar ƙalubale kamar yadda ya faru kwanakin nan da ɗan jarida a kano assalamu alaikum biyu hausa samun shugaba da adalci shi ke kawo zaman lafiya a ƙasa sako daga safara'u haƙila zamani almajira fashi. sai kuma sakon abdullahi muhammad mai yama wanda ce ina kira ga 'yan adawa a ƙasar sudan da cewa ya kamata su sasanta da gwamnati domin ciyar da ƙasar gaba ba tare da musgunawa juna ba vi hausa don allah ku bani dama in miƙa sakon taya murna ga al'ummar ilaife da ma jihar Osun baki daya bisa samun sabon sarki da suka yi wato ife. Allah ya taya shi riko ya sa ya gaji marigayi tsohon sarki wajen hada kan al'ummar jihar Osun ga baki daya. Sako daga Isu Indela Faki wanda ke zaune a garejin Olade da ke karamar hukumar Ife South jihar Osun. Da karshe sai sakon Malam Ango malamin makaranta da Sani mai lange-lange ya wuri wanda suka ce muna kira ga gwamnati da sauran kungiyoyin irin su nema da masu hannu da shuni da su kai ma 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ya raba da muhallinsu domin suna cikin wani mawuyacin hali kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice A yau Laraba ministan harkokin wajen Rasha saji Lavrov ya nuna bukatar a tantance bangarorin da za su shiga tattaunawar samar da maslaha kan rikicin Siriya da kuma bangaren da za su rika kallo a matsayin 'yan tawaye. Lavrov ya furta waɗannan kalamai ne a yayin wani taron manema labarai inda aka yi a moscow wanda wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a syria stephen de mistura ya yi domin ganawa kan yadda za a shawo kan rikicin na syria a siyasance rikicin na syria da ya halaka akalla mutane 240 tun da ya barke a shekarar 2011 a baya ofishin shugaban rasha vladimir putin ya ce sun ce duka shugabannin na turkiya recep tayyip erdogan da tawagarsa sun yi magana ta wayar tarho na dukkanin bangarorin a shirye suke su tattauna da juna A nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan kuna ganin cewa maganar tattalin arzikin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi za ta ƙara ƙarfafa masu saka hannun jari ko ko za ta tsorata su. Kafin mu rufe shirin namu ga taya murnar samun karuwar ɗiya mace a gidan Malam Magaji tambaya Malam Fashi da matarsa Samira wanda kuma za a yi suna ranar Lahadi in Allah ya kai mu. Allah ya raya ta amin. Ga kuma gaisuwar ta'aziyyar rasuwar Last Corporal Bashir Dauda Malumfashi ga iyalansa da 'yan uwa da sauran abokan arziki. Allah ya ji kansa amen. Yanzu a madadin Usman Ahmed Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Nelson ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.